الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين منا روكم الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka fito muka shiga duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala in yawa ba su manta ba dai muna suratul infitar a inda za mu tashi a wato a aya ta tara insha Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kalla bal tukadhibuna biddin wa inna alaykum lahafidin kiraman katibin يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ajiya da yardan Allah subhanahu wa ta'ala mun fassara ma'anan ayoyi guda takwas daga farkon suran nan na farkon suran nan a inda Allah maɗaukakin sarki yake mamakin ɗan adam mutum yadda zai bijire wa Allah me ya ruɗi mutum a wannan duniyar da har ya bijire wa Allah subhanahu ta'ala a inda Allah ya ce ni da na halicce ka na daidaita ka na kafa ka kuma da na ga dama da na zaɓi dukkan irin suran halittan da na ga dama in halicce ka da ita amma na karrama ka na mutunta ka na ni'imta ka na halice ka a suran ɗan adam kuma na maka ni'imomi masu ɗimbin yawa amma wai yau kana musuna ni Allah kana karyace cewa ba za ka ma mutu ka gamu da ni ba ka ma mance da ni to shi yasa yau za mu ji dalilin da yasa ɗan adam yake kafurce wa Allah ɗin har ya mance da Allah ɗin har ya yi musun ba zai ma tashi ba a gobe kyama Allah ba zai iya tashi da shi ba Allah ce kalla ya tsawatarwa masu irin wannan aƙidar ya tsawatarwa masu irin wannan magana ce kalla ku yi hankali bal tukadhibuna biddin Allah ce kuna ƙaryata wato ranar tashin kiyama ne wato suna ƙaryata ranar tashin kiyama saboda shagaltuwa da duniya da abin da ke cikinta ana jin daɗin duniyan ana walwala ita ce ta mantar da su Allah ɗin har suke musun ba za a yi tashin kiyama ba Allah ce tukadhibuna biddin babu shakka kuna ƙaryata ranar wato alkiyama wato addini innan asali waɗansu malar suka ce bi ma'ana ranar nuna addini yana daga cikin sunayen tashin kiyama yawmuddin ranar nuna addini ranar nuna addini wato ranar kiyama innan rana ce da addini ne ke ci ba kuɗi ba addini ne ke ci ba mulki ba addini ne ke ci ba yawan ‘ya'ya ba, yauma ne layan fa'umalun, wala banun, illa man atallaha bi kalbin salim, rana ce da dukiya ba za ta amfani mai ita ba, sannan yawan ‘ya'ya ba za su amfani mai su ba, ranan mai zai amfane ka? addini ranan baje kolin addini ne kawai, zo ka nuna mana sallolinka. zo ka nuna mana ibadanka zo ka nuna mana kawai azuminka zo ka nuna mana ayyuka alkhairi yau ranar nuna addini masu addini su ne masu ci a wannan ranar in sallan ka ta yi je ka aljanna in babu ita je ka wuta kawai ranar ba zancen kuɗi zan ba da kuɗi zan kullo ta nan ai zan gawa ne zan sam sam sam kawai eh shi yasa tun asali Allah ya ce maka a nan duniya ban halicce ka ba fa kai dan adam da aljani don komai ba don a ka bauta mu amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu asalin abinda ya kawo ka nan duniya kenan ka bauta wa Allah shi yasa kana shiga kabari ran da aka zare ranka ana binne ka a kabari man rabbuka man nabiyuka ma dinuka Sune tambaya ka kana zuwa kiyaman nan kana shiga kabari to al'amari na addini ne kawai za su fara tambayar ka. a cewa ne man rabbuka kawai mala'ika ya tada kai manzo Allah sale ce a that very moment da aka binne ka din nan ana gama binne ka da ƙasa ana tura ƙasan nan Allah zai dawo da ranka kawai manzo Allah sallallahu alaihi ce na kabarin nan yana jin takun takalman waɗanda suka zo binne shi yayin da suke komawa ibnul qayyim ya ce da za ka ɗaga murya maka yi magana ma na kabarin ma zai iya gane cewa wannan muryan wane ne to babu wata wata kawai manzo Allah sallallahu sai yace istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu tathbita fa innahu al'ana yus'al ku neman ma dan uwanku nan da kuka binne yanzu gafara ku roki Allah ya tabbatar da harcen sa wajen amsa tambayoyi domin yanzu yanzu din an fara tambayar shi wadanne ne tambayoyin man rabbuka wane ne ubangijinka kawai ya alaƙarka da Allah a rayuwanka na duniya wani irin imani kai da Allah ya alakanka da Allah ka yi rayuwa a duniya kana mai haɗa Allah da wani kana shirka da shi ka bauta ma wani banda Allah ka yi imani da kaɗaituwar Allah a wajen ayyukansa za a tambaye ka rububiya da uluhiya a tambaye ka game da Allah game da ƙur'ani game da yadda ka mu'amalanci Allah kawai bayan an gama wannan sai a ce maka kawai sannan kuma ma menene addininka dama Allah ya ce wa man yattaqi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al duk wanda ya je ma Allah ta'ala kiyama da wani addini wanda ba na musulunci ba ba za a karba masa ba kuma yayi asaran zuwa lahira inna dina inda Allahi al-islam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan za a tambaye ka to wal menene addinin ka ka faɗa musulunci ka kula da sallah ka kula da rukunan musuluncin ka kula da komai sai a tambaye ka man ka kawai ya ka rayu da manzon Allah sa bi ma'ana sunnarsa kawai za a tambaye ka me sunnar manzon Allah shine ka kwaikwayi manzon Allah gaba ɗaya a rayuwanka kawai abinda za a tambaye ka in ka je gobe kiyama kenan kana ganin amsosin suna da saukin faɗa ko a nan duniya an tambaya man rabbuka rabbiyallahu wa ma dinuka diniyal islam wa man nabiyuka muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga suna da sauki to a kabari sai Allah sai wanda Allah ya ma muwafaqa muwafaqar ita ce kuwa muwafaqar amsa tambayoyinka sun ginu ne akan yanda ka riƙe Allah anan baka yi shirka da shi ba baka hada shi da kowa ba sannan manzon Allah sassa kafin ka ce annabinka Muhammad nan ya danganci yadda ka riƙe sunansa yadda ka bi tafarkinsa a rayuwa addininka kuma ya danganci yadda ka yi riƙo da addinin da sallah da ibada baka wulaƙanta ibadar ba ka yi sakaci ba in kaga ka ansa a can to babu shakka ka yi kyakkyawan riƙo da waɗannan abubuwan guda uku a rayuwanka amma in kai sakaci da su ka wulaƙanta su rabbi Allah din sai ya gagare ka yasa Allah ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha wannan shine Allah ce talla bal tukadhibuna bid-din shine aka ce addin wato ranar nuna addini baje kolin addini kawai waɗansu suka ce yawmuddin a yau rana ne da ake kawo mutane gaban hukunci dana ya dinu idan aka ce a adanahu wato ka kai shi gaban kotu shine adana ya dinu dinan Allah ya ce to duk abin da kuke yi a nan duniya inna alaikum hafizi akwai masu kiyaye ayyukan ku kwarai da gaske masu sa muku ido inji Allah su ne mala'ikuna masu kiyaye masu monitoring duk abin da kuke na rayuwa a wata sura Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid hatta maganganun da kake furtawa ma malam mala'ika yana rikodin nasu ana rubuta su ayyukan da kake aikata da gaɓoɓinka ya alamuna ma tas'alun akwai mala'ikun da duk sun san abin da kuke aikata to Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin tabbas hakika akwai masu kiyaye ayyukan ku cikin mu mala'iku suna sa ido sosai akan ayyukan mu. kiraman su mala'ikun nan masu karamci ne masu daraja ne masu matsayi ne wato sun fi ƙarfin abin da baka faɗa ba su ce ka faɗa kiraman sun wuce nan sun fi ƙarfin abin ka faɗa su ce baka faɗa ba su tawai a'a katibina a kowane lokaci suna cikin mai rubutu wani ya furta ta kalma rubuta ta mara kyau ne rubuta ta inda bai da kyau ya istighfari goge ta wani ya faɗi aikin alheri rubuta wani ya aikata alheri rubuta ya aikata sharri rubuta ya aikata alheri rubuta ya aikata sharri rubuta man ya amal mithqala dharratin khairan anan yarahu sharran anan yarahu zai faɗi ya istighfari ya roki Allah gafara Allah ce a share a share kullum suna cikin rubutu don ba sa ci ba sa sha ba sa fitsari ba sa bayan gida amma kai ne ka ce kai na gaji da rubutun nan ni zan je in ci abinci ba sa ci abinci ba sa bacci su mala'ikun ba sa sha ba sa shiga tole ko fitsari ko bayan gida da sun fara abu ce kai da Allah zan je in kama ruwa ba sa ba sa bacci kullum a cikin rubutu suke su mala'ikun nan ya alamuna suna sane da dukkan mata fa'aluna abinda kuke aikata suna sane suna recording Allah ce innal abarara lallai masu da'a da biyayya ga Allah subhanahu ta'ala mumunai kenan a gobe kiyama lafi na'imin suna cikin ni'ima ita ce aljanna wa innal fujjara lallai fajirai kafirai mushrikai lafi jahim suna cikin wutan jahim yaushe ne kowanne su zai shiga Allah ce yaslauna ha yawmaddin za su shiga aljannan su ranar tashin kiyama waɗannan kuma kafirai su shiga wutansu yau din ranar lahira in ‘yan wuta sun shiga wutan nan fa wa mahum an habi ba za su taɓa fita daga wutan ba al-ga'ib wanda bai zo ba ga'ibun ina wane yau ka ce bai zo ba wato da yana cikin wutan yau kuma baya cikinta ba zai yiwu ba bi ma'ana wa ma hum anha bi ghaibin ai wa ma hum mukhrajin ba za su taba fita daga cikin wutan ba suna cikin ta din kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a gobe kiyama in yan aljanna sun shiga aljanna kowa ya kama gidan shi da Allah ya bashi kowa an zauna an yi settling yan wuta sun shiga wuta kowa ya koma abin nan masaukinsa an yi satilin a cikin wuta <coughs> sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo mutuwa ya kawo mutuwan da kanta a shafin rago wato a surar rago sai a zo eh, tsakanin aljanna da wuta sai a kira yan wuta yan aljanna a ce ya ku yan aljanna kowa sai ya leko ya kalli wajen menene wannan sai su ce mutuwa ce a kira yan wuta ya ku yan wuta menene wannan sai su ce mutuwa ce sai ce to a yanka shi a yanka ce ya ku yan aljanna yau an yanka mutuwa dawama ta dindindin ku dawama dindindin ba mutuwa ga mutuwan ma an yanka shi ko yan wuta zama ne a wuta dindindin babu mutuwa mutuwar magata, an yanka ta yan aljanna wani irin farin ciki yan wuta wani irin baƙin ciki manzon Allah ya ce wallahi da a ce za a gaya wa yan wuta za su yi za su zauna a wuta wato shekaru adadin adadin yawan tsakuwar duniyan nan a ce kowace tsakuwa shekara ɗaya za su yi a ce to shekarun da za su yi a wuta adadin yawan tsakonnin duniya tsakuwa ɗin nan in sun shekara ɗaya a ɗau tsakuwa ɗaya a ce ɗaya in sun shekara biyu a ɗau tsakuwa a ce biyu ya ce da za su yi farin ciki sun san yau da gobe ana ɗauka ana ɗauka tsakuwowin nan za su ƙare wallahi da za su yi farin ciki amma babu adadi kawai Allah rufa mana asiri Allah tsare Allah ya ce wa annabinsa Muhammad sallallahu ya Muhammad wa ma adraka ma yawmuddin ka san wannan ranan kwa yawmuddin din nan ka san musiban wannan ranan thumma ma adraka ma yawmuddin ka san kwa ka san wannan ranan kwa hmm. Allah ya ce kawai ka bar mu sani ranan kawai dai Allah ne kawai ya san irin yadda take amma kaɗan daga ciki yauma ne rana ce da la tamliku nafsun li nafsun shay'an wanda wani, rai ba zai iya magance ma wani rai komai ba kawai sam uba ba zai iya magance wa ɗan shi komai ba shine yauma ya firrul a min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa, wa, wa mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi shine wannan aya shine fassaranta babu wani rai da zai iya mallaka ma wani rai ya taimaka masa da wani taimako babu kawai saboda haka in ka fahimci gaskiya ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah sallallahu ya ce ya aikata a hadisai ingantattu tabbatattu wallahi ka rike kawai ba ruwanka da wanda ya koya ma yana yi ko baya yi rike kawai ka je ka aikinka kada ka yadda ka dogara da wani manzo Allah sallallahu ya kira relatives nashi dangin shi na jini mafi kusanci a gare shi ya kira su one by one ya ce ya ku ‘ya'yan babbana wane ya ku ƴaƴan wane ya ku ɓangaren su wane su wane su wane duka ya kira kowa ɗaya bayan ɗaya ce wallahi ku bauta wa Allah ni innan nan ba zan iya magance muku komai a gobe kiyama ba ba zan iya amfanar da ku da komai gaban Allah gobe kiyama ba ku yi abin da zai fice ku abin da na zo muku da shi din ku riƙe kada ku kuskura ku yi watsi da abin da na zo da shi ku ki bin dokokin Allah ku yi wa Allah da'a daga daren cewa aini naku ne gobe kiyama wallahi ba zan iya magance muku ba yace kai ina Fatima ma yanda na haifa salimi min mali zo ki tambaye ni abinda kike so daga dukiya na in baki ba zan taba magance miki komai a gaban Allah gobe kiyama ba kowa manzon Allah ya gaya masa ya sauka ya isar da saƙo ya bar mu akan tafarki madaidaici mai haske fari fat yana kyalli yana sheki babu bambanci tsakanin daren shi da yinin shi shi kenan manzo Allah ya gama nashi fa zakir inna ma anta muzakkir kawai abinda Allah ya faɗa masa kenan amma wai ka ki sallah ka cuci jama'a ka yi wa Allah biyayya a zo kiyama kawai a ce wane zo ina aikin da ka yi ina salloli ka ce masa kawai annabi kawuna ne shi ne amsa Allah ni ni kanin annabi shi ne an san annabi ce ba ruwana ke zo ina aikin da kika yi kaza wallahi ni ne babar annabi annabi ce ba ruwana kefa <laughs> matan annabi ne wallahi nan duniya ne in kai matan gwamna ne duk inda ka shiga ba za ka tabu ba duk inda ka shiga ka ce a bada kaza za a bayar a bani kaza za a bayar ba za ka taɓu ba duk abin da kai karyan kotu karyan alkali da an zo za a ce kai a excellency ne ba a ce haba haba hai a zille a bari to shine manzo Allah yake ce wannan zaluncin a duniya ake yi shi kuma Allah baya zalunta kowa kar wani ya je wa Allah gaban gaban Allah da ya ƙi yin aiki ya ce wai ni yana gadara da ni ba zan amfane shi ba in kai making effort kai ƙoƙari, kai ƙoƙari, kai kokari kaɗan gaza kaɗan annabi zai iya ceton ka, cikin ceton da zai yi amma ka ƙi ka shantike a'a sam Allah rufa mana su yau la tamliku nafsun li nafsin shay'an ko wal amru dukkan wani al'amari na gobe kiyama a ranan yau izin na kiyaman nan gaba ɗaya al'amura na Allah ba wanda ya isa ya ce ƙala ba wanda isa ya yi azarfaɗi duk wani al'amarin da zai faru a filin kiyaman nan daga tashin kiyama har hisabi har a shiga aljanna duka al'amarin na Allah ne ba wanda yake da sai kawai Allah ubangi ya sa mu je a sa bismillah bismillahir rahmanir rahim wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين سورة المطففين وانا سورة ما البركة سورة تاء المطففين ما أنا كلمة المطففين wato sifa ce ta masu tawaye mudu ko ma'auni tatfif tawaye abu ina fata an gane wannan sura mai albarka ita ce sura ta tamanin da uku in ka ɗauko daga sama bakara kana gangarowa ita ma ta sauka a makka ne makiya ce wa ayatuha yawan ayoyin wannan sura sittun wa thalathuna wato aya talatin da shida ne daidai ita kuma wannan suran za ta nuna mana hatsarin abin da muke renawa ba komai ba ne ya zamanto bala'i ne gobe kiyama shine tawaye ma'auni tawaye mudu tawaye skeli Allah maɗaukakin sarki a wata sura ya nuna mana a wal'arda wa za'aha lil'anam ko? ya ce Allah tuksiru fil mizan kai Allah tuksiru fil mizan wato duk wani abin ah, akwai inda Allah ce khalaqal mizan eh, menene eh, ina jin suratul rahman na a ah, kafin wannan وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام shamsu. Eh, a'a wa shajaru akwai inda ce walmizan dai na manta a'a ba nan ba kafin nan was sama'a a wa wawa ba almizan Allah ta tagau wato sama gaba daya Allah ya halicce ta ne ya halicci duniyan nan gaba daya ya halicci komai na duniyan nan yana tafiya ne akan skeli da ma'auni duk abin da ka gani a nan duniyan yana tafiya ne bi ma'ana akan ma'auni ne duka yanzu wannan kyamaran za ka ga tana da lens lens din nan suna da ma'auni yadda yake zoomin da menene wannan daban da na wannan wannan daban da na wannan daban wannan masallacin da muka eh, muke zaune a ciki nizan ne sai da aka auna shi kaza bai kaza tsawon shi kaza bai kaza faɗin shi in za ka sayi floti yau sai an ce maka size ɗin shi ya na nashi 100 by 100 50 by 100 25 by 100 by 50 koma da koma kawai takalmi in ka je saya sai an ce ya size ɗin ma'auni ne riga in ka je saya sai an ce ma'auni ne in za ka waje wajen tela yau sai ya auna wuyanka kaurin wuyanka in kana da shi kenan in baka da shi biya ba bada daidai yadda wuyan yake a auna ƙugunka a auna kafaɗanka a auna tsayin eh, abu kafanka eh, da wandonka a auna hannu koma da komai duka idan ka je sayan ledan ɗaki kafet ma'auni ne sai an auna yadin da zaka sa sai an auna gamin abin da ba a aunawa koma da komai sai an auna to Allah ya ce na halicci duniyar na na sanya masa komai akan ma'auni yake tafiya Allah ya ce yanda nake so ku rayu ku rayu amma Allah ta tsagau fil ima a fil mizan ku daina keta abin nan yau ɗauko kwalban kwalban za ka ga an auna shi a 30 eh, eh, milliliters ne a'a centimeters ne a'a ɗauko pure water wannan za ka gani duk abin da ka gani za a nuna maka ga ma'aunin wannan abu duka to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce to bismillahi rahman rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ce wailun wato azaba da wata musiba da wani kwazazzobo da yake cikin wutan jahannama ya tabbata lil mutaffifina ga masu tawaye ma'auni ko mizani azaba ta tabbata gare su ina fata an gane ko su waɗanne ne ya Allah Allah ce alladina su ne mutanen da idabtalu alan nasi su idan suka je sari sarowa za su je su auno su su sayo daga mutane yastafun sai su je da ma'auni cikakke da shi za su je domin su za su a kansu amma idan suka dawo gida suka shigo kasuwa za su sayar ma waɗansu wa idza kaluhum idan suka zo sayarwa mutane awwazanuhum suka zo auna musu kenan da mudu awwazanuhum ko suka zo su auna musu abun askeli to yukhsiruna sai su tauye sai su rage ina fata an gane kai in zaka sayo he ka je da cikakken ma'auni in ka zo zaka aunar ma waɗansu su saya he ka rarrage ina fata an gane idan mutum ko yan gidan mai ne za su je nnpc su ɗauko mai sai su je a cika musu sai sun tsaya amma idan suka zo su kuma aka juye za su sayarwa mutane su yi temfarin da mita ɗin ka ji abin a manajan gidan mai ka a ci ai ya gina gida a'a ya sayi mota ai kaza kaza da ya yi albarka ai yana aiki a cikin garin kaduna ne ɓangaren mai haka za ka samu ya yi temporary a matsa mitan nan abun zuba wannan kana tsaye mamala ana yanke maka eh, a silai uku uku uku uku naira uku uku kai baka gane baka gane sai ka ga shi ya bayar tip wani sai a san yadda zai dai yana fafafafafa din nan yana hura wani iska in ana zuba man duk rage kuɗi ne an san dai yadda ake matse shi kawai wani sa'i da karfe biyun dare za a ɗauko masu wannan aikin aje da su gidan gidan mai karfe ɗayan dare karfe biyun dare su cancanja shi kuma suna da wakilansu ko ina a gidajen mai daga nnpc salam yau fa za a zo za a zo bincike za a zo a auna hai ai sauri hai a mai da shi yanda yake so ma ana gutsura musu ana gutsura musu mai duk wanda zai ka information ana gutsura masa ya da gida ya ci ya ciyar da iyali ya ciyar da iyayen shi ya ciyar da matan shi ya ciyar da ƴaƴan shi sai muna samun alheri a gidajen mai alheri yake samu yana cin kazanta da makamantansu haka za ka tara Allah ubangiji ya rufa mana asiri in ka je wajen 'yan yadi haka in ka je wajen masu auna abubu a hatsi haka in ka je masu auna maka lemo haka su kuma tawaye su shine a haɗa maka ru'a'u da masu kyau su cika haka in ka je ka ware masu kyau ka zubar da ru'a'un sai ka ga ma'auni ya daya rabi da ka sayi lemu cikakke yanzu da ka zo tsaban lemun a sharebi ne sauran duk rubabbu ne yan dankali haka yan menene haka duka Allah ubangiji ya rufa mana asiri tuna fa mutanen annabi shu'aibu musamman Allah ya halakar da su al'umma guda Allah ya halakar da su don tawaye mutu annabin ne ya zana musu wa'azi wa auful kaila ku cika la tabhasun nasa ashiya'ahum kar ku tawaye mutane ku tawaye wa mutane haƙƙin su ku cika mudu suka ce ya aibu wai kai a salawatuka sallan ka ce take umurtanka idan tsaban sallan ne ka gano cewa ba mu isa mu yi walwala a dukiyarmu ba ba mu isa mu yi walwala a dukiyarmu ba daga bai aka halakar da su amma mu muna yi ba a halakar da mu ba ana liwaɗin ba a halakar da jama'a ba komai ana yi ta'asa Allah ce ni kan ala ya zunnu ula'ika wai waɗannan mutane masu tawayewa mutane haƙƙinsu wai ba sa zato ne su waɗannan mutane annahum maba'uthuna akwai randa Allah zai tada su bayan sun mutu su zo su ilyaumin azim ga wata rana mai girma da take zuwa nan gaba ba sa tunani za su tsaya gaban Allah ne ba sa tunanin za su tashi a wata rana mai girman gaske ita ce ranar kiyama bayan sun tashi in tsirara ba wando ba tufafi ba takalmi babu komai a yau mai ƙumun nasu li rabbil alamin ba sa tunani za su zo su tsaya a gaban Allah ranar da dukkan mutane za su tsaya a gaban Allah Ubangijin talikai manzo Allah sassale ce sai an yi shekara ɗari uku ko yana tsaye haka kawai yana kallon sama ba a ce mai ƙala ba bai ce ƙala ba ba sa tunanin wannan ranar ne lokacin da za a yi wannan tsewan, za ka ga ana zufa ana gumi ana gumi ana gumi sai dai gumin baya malala ƙasa ya gangara a'a in mutum ya rika gumi yawan zunubanka yawan guminka kawai wani gumin shi gumin maimako yana gangaro yana zuba maimako ya malala sai gumi ya rika tasowa kamar wanda yake cikin kwano he gumi ya rika kamo kafan mutu yana haurawa tare da shi kamar wanda yake cikin rijiya wani manzo Allah ce guminsa kawai zai masa linzami a baki haka kawai kamar wanda zai nutse a ruwa zunubai ne kai waɗannan wani iya kawai gwiwa kafa eh, eh, eh, na abin nan idon sawu kawai nan ne gumin shi zai tsaya bi ma'ana zunuban shi yan kaɗan ne amma waɗansu ma har ya musu linzami yanda mutum zai faɗa ruwa kawai ya rufe shi <coughs> waɗansu malamai suka ce shin ana nufin wato ma'aunai ne mudu da ma'auni ake nufi skeli physical wanda muke gani ko kuma har duk wata yarjejeniyar da za a yi na lokaci wani zo zan ɗauke ka aiki daga ƙarfe takwas daidai zuwa ƙarfe biyu na rana daga ranar litinin zuwa ran juma'a ko kwana uku a mako a kan albashi dubu talatin ka yadda na yadda ka zo ka sa hannu to waɗannan kwanakin in ba wani hutu ba ko wata lalura daga ƙarfe takwas ɗin nan zuwa karfe biyu nan wannan awoyin sai ka ba da su mudu ne cikakke na tayi kai kuma ƙarshe wata ka karɓi kuɗinka kai ma cikakku na waɗannan awowi to malamai suka ce shin in ba ka zuwa aikin nan takwas ka tashi biyu ɗin nan sai tara kake zuwa kuma ɗaya tana yi ka tashi ta nan ka rage awa ɗaya ta can ka rage awa ɗaya me hukunci waɗannan awoyi biyun da kake ragewa kullum kuma a baka albashin su ka karɓa kuma ka san ka tawaye su ina fata an gane shi ma ma'auni ne eh ma'auni ne na time ba ma gani shi ma'auni ne to saboda haka malamai suka ce to waɗannan kuɗin da kake karɓa na waɗannan awowin haramun ne Allah sai ya fi da su gobe kiyama mai mai su domin ka tawai mizanin ne yana awowin da ya ɗauke ka a kansu ka tawai kai da za ka zo ɗin daga takwas ka tashi biyu daga takwas <coughs> ka tashi biyu sai aka zo albashi sai ya rage za ka yadda <coughs> afon mu duba yadda ma'aikata suke zanga-zanga ya jin aiki ba a gama biyan su albashi ba ba a gama biyan su a daga kwalaye a wuni ana yawo a rana kai da za ka zo ka zauna tsakanin ka da Allah ka bincike su su ma ba sa cika lokacin aiki su ma ba sa cikawa to Allah yake daidai da ƙwayan zarra na haƙƙi mutum sai na fitar masa ba zan taɓa bari ba in ji Allah subhanahu wata'ala ka samu likita ya gudu ya bar asibitin da aka ɗauke shi daga awa kaza zuwa kaza marasa lafiya su zo su yi tajira su zo ta tajira ya laɓe ya sulale ya je nashi shi ma lecturer a university a yi tajira a yi tajira ɗalibai su zo yan project ne yan menene su zo ba su same shi ba shi ma ya zilla ya tafi nashi wajen haka za ta ta amma ba a isa fa a taɓa albashi ba a'a duk najeriya za a sani kowa zai sani ba zai taɓa yadda ka tawaye masa haƙƙinsa ba amma shi zai tawaye nashi haka za ka samu wata rana a attendance book ɗin idan aka zo sai ka ga an rubuta kawai an zo wani ka rubuta na zo kawai no problem zai covering naka ya ka kawai je kwana biyu ba a sani ba amma fa ba isa fa a tawaye ko ba shi kuma zai tawaye kawai sai Allah ya barka na ce ba zan zalunci kowa ba kowa sai na ciro masa haƙƙinsa ina fata an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla sai ya tsawatarwa masu irin wannan ɗabi'a ya ce inna kitabal fujjari lallai littafin ayyuka da ake rubuta ayyukan fajirai kaburai lafi sijjin yana can a ƙarƙashin ƙasa ta bakwai sijjin ɗin wato a can ne ake ajiye su inda wato a abin da ɗinsu ake ɓoye littattafan aikinsu kenan sijjinu mai can ƙarƙashin ƙasa ta bakwai Allah ya ce wa annabi sallallahu wa ma adraka ma sijjin kai ka san menene sijjin din nan kuwa record inda ake rubuta abun ayyuka waɗannan mutanen Allah ya ce wa annabi kitabun wani littafi ne marqumun wanda ake rubutu a jikinsa marqum ai daga raqam murakkam wanda ake rubutu a cikinsa wailun azaban wuta ta tabbata yau mai izin a gobe kiyama lilmukazzibi na ga waɗanda suka ƙaryata wannan maganan da Allah ya faɗa tun farko wailun lil na zuwa kitabun marko din nan duk wanda yake da ja yake ƙaryata Allah ce azaba ta tabbata a kan shi shi ma muje الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce azaba ta tabbata a wannan ranan lil na ga masu ƙaryata ita tashin kiyamar su ne allazina yukazzibuna na yawmiddin su ne waɗannan da suke ƙaryata zuwan ranan kiyaman Allah ce ranan kiyaman nan ba mai ƙaryata wannan ranan wa ma yukazzibu bihi ba mai ƙaryata zuwan wannan ranan illa kullu mu'tadin sai dai dukkan wani ɗan ta'adda mai keta haddin Allah mai keta hurumin Allah mai keta umarnin Allah asimin mai yawan sabo fajiri mai zunubai to ire-iren su ne in ka ga mutum ya karyata kiyama to ire-iren waɗannan mutanen su kuma ga yadda suke nan lokacin da suke karyatawan lokacin da suke ta'addancin lokacin da suke sabon idza tutla alaihi ayatuna idan aka zo ana karanta musu ayoyin Allah ana musu wa'azi ana musu nasiha a satirul awwalin sai ya ce wannan tatsuniyan mutanen da ne kawai <coughs> in kace masa alkiyama tana zuwa in kace masa ka ji tsoro za a tsaya gaban Allah ka ji tsoro fa shiga kabarinka ka ji tsoro fa za ka hau sira'i ka ji tsoron kaza kaza ana masa nasiha sai ce kai wannan tatsuniyoyin mutanen da ne mun daɗe muna jin wai za a yi tashin kiyaman nan tun kaka kaka da kakani sun ji sun barwa kakani na biyu sun bar wa kakani na uku har iyayenmu mu ma tun muna yaran gashi har mun tsufa zancen wani abu ya kiyama muke ji har yau shuru zancen wani abu wai za a tashi a hausi raɗi har yau shuru to saboda haka wannan tatsuniyar gizo da ƙoƙin da muka gaje su tun kakanninmu mun sha jinsu ƙur'anin ne wai tatsuniya kawai kullum faɗa ake ba mu gani ba ba wanda ya gani a ƙasa in ka musu wa'azi sai su ce kawai wannan zance ne kawai kalla sai Allah ya tsawatar musu ya ce tabbas dalilin da ya sa suke irin wannan maganganun suke cewa ƙur'anin nan tatsuniya ne saboda ba sa son su bar ta'addanci da ɓarna da fajircin nan da tawai mudu da suke yi Allah ce saboda wannan zunubin rana ala ƙulobi zunubin ya yi tsatsa a zukatansu ya yi tsatsa a zuciyarsu ba za su iya su bari ba jiki ya saba ne kawai ba zai iya ba ma kanu yaksibun wato abinda suke samu ta hanyar tawaye mudun nan ya zamanto musu tsatsa a zuciya ba za su iya bari ba to ya daskare kawai ya manne a zuciya yanzu don Allah idan ka samu wani karfe fari fat mai kyalli sai aka ajiye shi yi tsatsa <coughs> ya yi tsatsa yi tsatsa yi tsatsa don Allah za ka iya goge shi a da manda? duk yadda aka yi sai ka ga alamu alamu wannan tsatsar to Allah maɗaukakin sarki ce zuciyarsu sirri ne in zina yake yi to zuciyar ta saba ne kawai ta riga tari ne ta zama ya zama to habitual ba zai iya bari ba ne kawai in bai yi ba kamar mai shan taba za ka ga yana karkarwan jiki kawai yana neman taba kawai ya saba mashayin giya za ka ga ya rude ya rikice kawai in bai samu ya sha ba to dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zuciya yanda Allah ya halicce ta zuciya fari ne pat ita zuciya fara ce pat idan mutum yayi yi zunubi kaɗan yau sai a ɗiga wani dot baki a cikin zuciyar nan sai a ɗiga bakin dot haka in ya sake sai a diga bakin dot in ya sake sai a diga diga diga demo yake zunubin demo ake diga wani bakin digo demo yake zunubin demo ake diga bakin digo yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai zuciyan tari ne gaba ɗaya ta zama to baka kirin kawai saboda wannan digon zunubi din wani sa'i za ka ga wanda ya saba aikata wani zunubi ta'asa ko ya ce ya tuba to maximum kawai ya yi wata shida ne sai kaga ya ɗan koma sai dai a ce ya ɗan rage kawai saboda an saba wanda ya saba zuwa sinima wato duk duniya ba majalisin da yake masa daɗi ba majalisin da yake masa daɗi irin nan inda duk kawai aka ce bai je ba baya jin daɗi haka 'yan karta haka 'yan abin 'yan caca haka 'yan eh, eh, biya 'yan eh, giya haka za ka samu to idan zuciya ta rine din nan ta zamanto kirin to sai shaidan ya zo ya dominate sai shaidan ya mamaye zuciyar dama shaidan wajen duhu yake su shi yasa shaidanu ba sa fitowa amma sai lokacin duhu to shikenan zuciyar ya rine ya zamanto tsatsa duk wa'azin da za yi kawai sai kawai zuciyar ta riga ta tafi mu fahimci wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce ba za su iya bane saboda zuciyarsu sun rine sun yi tsatsa ba za su iya canjawa ba Allah ce kalla haƙƙan tabbas ina tabbatar ma waɗannan mutanen masu iri wannan zuciyan innahum an rabbihim yawma la lamahjubun su ranar tashin kiyama Allah zai sanya shamaki tsakanin shi da su ba za su ga Allah ba <coughs> mumunai Allah a can yace wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nazira fuskokin mumune za su ga Allah amma waɗannan mahjubun za a hajabe su za a sanya shamaki tsakanin su da Allah ba za su ga Allah ba gobe kiyama summa innahum sannan bayan haka lasalul jahim za a shigar da su cikin wutan jahim idan suka fara ƙonuwa suka fara shan azaba thumma yuqalu sai a ce musu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun ga wutan nan da kuka kasance can a duniya kuke ƙaryata ta kuke musunta kuke musun ba za a yi tashin kiyaman ba balle a yi hisabi ballantana ku shiga wutan to gashi yau kun shiga wutan ta nan fazuku falan nazidakum illa azaba ku je ku yi ta ɗanɗana kai ba za mu ƙara muku komai ba sai azaba ko kuma a ta sura Allah ce zuk ku yi ta ɗanɗana innaka antal azizul hamid dama can ku ne masu abin nan manya a duniya ku ɗanɗana kawai ya ku manya Allah ce kalla inna kitabal abrar Allah ya ce tabbas haƙiƙa lallai littafin ayyukan mumunai al'abrar masu ɗa'a da biyayya ga Allah littafin sakamakonsu littafin ayyukansu lafi illiyin yana can cikin illiyin wato sama ta bakwai su can littafin aikin mumune za a kai shi <coughs> na kafirai a bugo shi ƙasa can ƙasa ta bakwai su kuma na mumune suna sama ta bakwai Allah ce manzon sa wa ma adraka ma illiyun ka san menene illiyuna din nan kuwa kitabun wani littafi ne marqumun rubutacce yashhaduhu almuqarrabun wanda mumunai waɗanda suka kusanci Allah suke suke karɓansa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Mu'az a Barra'u bin Azib wanda ya zo ya sifanta mana ya mana bayani yadda ake zare ran kafiri da da, da ran mumini ya ce idan mumini ne za a ɗauki ransa mala'iku ne za su zo wa wannan mutumin muminin maddal basar iya hangensa kawai mala'iku ne idan za su zo za su ɗauko wato wata irin auduga wani irin shimfiɗa wani irin abu mai laushi mai ƙanshi inda in sun ɗauki ran nan za su sanya shi sai su rufe idan suka zare ran shi suka rufe za su tashi sama da ran sai su nemi izini a buɗe musu sama ta ɗaya sai a buɗe mala'ikun sama ta ɗaya gaba ɗaya sai su ji ƙanshi kawai na wannan ran kawai ƙanshi ya game saman gaba ɗaya sai su ce kai wannan ran wani bawa ne sai a ce ran wani ne ɗan wani a kira shi da sunan shi da sunan mahaifin shi da ya haife shi kai mala'ikun ta sama ta ɗaya sai su yaba masa kai madalla madalla kaza kaza duka mala'ikun sama ta ɗan sai su sai su ɗan rakiya maran kaɗan kaɗe zuwa sama ta biyu sai su su dawo in an je sama ta biyu sai a nemi izini ma sai na sama ta biyu su buɗe su ji ƙanshi da haske kawai su ce ran wani bawa ne ran wani ne ɗan wani su ma sama ta biyu su ɗan raka ran kaɗan a wuce sama ta ɗaya uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai a can ne za a ajiye wato ran mumini shi kuma ran kafiri ko munafiki yadda hadisin ya nuna za a zo da wani irin abu kaman kaman kaya-kaya ne za a ciro shi daga wutan jahannama idan aka fisgoran sai a sanya shi a rufe ran yana wari idan mala'iku za su tashi sama da wannan ran eh, za su tashi sama da wannan ran idan suka je sama taɗe suka nemi izinin buɗewa sai mala'iku su ce wane ne a ce mu ne wani irin wari muke ji sai a ce ai ran wane ne ɗan wane sai su ce ba za mu buɗe ba sam la tufattahu lahum bu sama'i wala dukuluna hatta lijar jamalu fi sammil khiyat ba za a taba bude ma wannan ran kofofin sama ba sai ran da raƙumi ya shiga ta hancin allura to an kiya bude ran an kiya bude kofofin sama ran ya wuce ina ne za a bugo shi sai a bugo ran ƙasa shine zai je ƙasa ta bakwai to duk wani ran kafiri yana sama yana ƙasa ta bakwai ran mumini yana sama ta bakwai dama can aljanna take nan kuma nan wutan yake ina fata an gane to shi yasa inda ake ajiye rayukan mumunan a can sama ta bakon ana kiran shi illiyun illiyun nan kuma inda ake zuwa chef da ake zuwa ake ajiye rayukan kafira a can karkashin kasa ta bakwai ana kiran shi sijjin shine ce in kalla inna kitabal abrara lafi illiyin kalla inna kitabal fujari lafi sijjin na'am إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون الله ما سركي كين innal إن الأبرار mumunai masu ما سقاء biyayya ga لفي نعيم suna cikin wata irin ni'ima ita ce aljanna a aljanna ma za ka gansu ne alal ara'iki suna kan waɗansu karagu irin wanda na gaya muku kwanaki karaga ce wanda an ɗan ɗaga ta ba ta ƙasa haka an san matsala mata kamar abun lilo haka yana zaune a kai ana yi abun yana ɗan tafiya haka haka shine karago yanzuruna suna ta kallon irin ni'iman da Allah ya musu aljanna suna kankana gun ana zaune kai gadon yana ɗan haka kawai ma malam yana kallon nan wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira shine yanzuruna din ya kalli nan su kalli nan su kalli nan su kalli nan suna kallon irin ni'iman da Allah madaukake sarki ya musu dama an ce aljanna ai akwai in abinda ido bai taba gani ba dole in ya shiga ya ta kallo dama bai taba gani ba kunne bai taba jin labarin shi ba dole abun kallo ya samu a gare shi zuciya ba bai taba tunanin abun ba Allah ya ce yan aljannan nan ta'arifu fi wujuhihim kana kallon fuskokinsu a gobe kiyama tun kafin su shiga aljannan ma <coughs> za ka ga nadratan na'im ni'ima alama ta ni'ima a fuskokinsu wujuhun yawma na duratun shine nadratan na'im zaka ga fuskan tana kyau tana sheki tana kyalli alaman natsuwa ma malan da ni'ima a fuska Allah ce a cikin aljannan yusqauna za a shayar da su su yan aljannan min rahiqin wani irin nau'in giya tataccen giya tsaftataccen giya mahtum wanda yake rufaffe ne kawai ba a taba bude shi ba sai ran da mashayin wannan giyan zai sha shine farko wanda zai bude shi giyan idan aka sha aka sha aka sha khitamuhu na ƙarshen can da zai gama kurbaɗin sai ka ji miskun yana ƙanshin turaren almiski kawai giya ce aka sha amma sai ka ji the last drop din da zai shiga bakin mutum sai ka ga ɗaya jikinka ya ɗauki ƙanshin turaren almiski irin na aljanna kai Allah ce wa fi zalika kun ga irin waɗannan ni'imomin ina kawo muku su ne falyata na fasil mutana irin inda ya dace ku rika gasa kenan ina fata an gane ko a irin wannan ne ya dace ku zo ku yi ta gasa a yi ta ibada ka ce billahi lazi insha Allahu sai na sha giyan aljannan nan wala ɗairin ɗin nan insha Allahu sai na ci wa fatihatin kasiratin Allah ya ce waɗannan ni'imomin abubuwan da nake lissafo muku aljanna na ni'iman nan nan ne ya dace ku zo ku mai da hankali ku ta gasa ba gasa akan duniya mai karewa ba ina fata an gane ka zo ka ci abin da baya karewa yanzu don girman Allah a duniyan nan zo ka ce mun ka ɗaura niyya kullum sai ka ci ayaba da abarba da apple da, da, da, da inabi ga tsinan da lemu da menene kai talaka ka ce mun kai alkari kullum sai ka ci <coughs> za ka iya za ka iya <coughs> albashin nawa ina ni ina ayaba a rika kawo ta sati ɗaya kawai in ka ɗan ɗauro sati ɗaya ina bin ma in ka zo ka taya ka duba fa za a ce maka abin da ɗaya kilo ɗaya kawai za a ce maka dubu ɗaya ne eh biyu ne ma a ce kai a bar ina bi kaji a gara o sai mudun mudun abin nan gero a yi ta shan koko a gida ba ina bi kullum dubu biyu kilo ɗaya dubu biyu kana gani kana ji ba za ka iya ci ba ina biyu gashi nan wala ba za ka iya ba abarba kullum ba za ka iya ba naman kaza kullum ba za ka iya ba to Allah ce ga su inda zan ba ku so available ba ranar ƙara ku zo ku yi gasa ku samu wannan ku zo ku yi gasa me za ka salloli ka zaman to mutumin kirki ka bi Allah ka bar abin da ya bari shi ne kawai wa mizajuhu Allah ya ce abinda ake wato eh, eh, wannan giyar abinda ake abin eh, tace ta da shi min tasnim wato tasnim me wani abu ne tasnim wani suka ce tasnim wato giyar maza ka ga wato tana zubowa daga sama ne haka sama mutum yana tara yana sha kawai ainan sannan akwai wata maɓulɓula ta ruwa spring water wata maƙulƙula ne da kawai aka ce ba a ce na ruwa ba yashrabu bihal muqarrabun wanda masu kusantan Allah za su rika sha daga wannan maƙulƙulan wasabiquna sabiquna ula'ikal muqarrabun to bari mu jina masu laifi okay to mu tsaya ne gobe za mu ji innal ladina ayyukan kafirai آمين يا رب العالمين السلام السلام wani eto kun ji tambayan aiki wani ne shugaba ne ko ciyaman ko gwamna ko kansila ko shugaba ko ma ina ne <coughs> lokacin da yake kan mulki ya cuci jama'a ya kwace musu haƙƙi bayan ya gama ya sauka sai ya fito da gidan tv ya ce jama'a na cuce ku kaza da kaza ku yafe mu to ai roƙo ya yi wanda ya ce ya yafe shi kenan allah maɗaukakin sarki ya yadda wanda ko yace bai yafe ba haƙƙin shi nan Allah zai bi masa wannan shi ne. Allah ya karbi ran shi ya karbi ran shi eh eh to a takaicen takaicewa dai Allah maɗaukaki sarki ya ce wanda ya kashe wani za a zartar mai da hukuncin kisa an nafsu bin nafsi sai mutumin nan ya gudu ya ɓace da ya ɓace shekaru sai aka same shi ya gyaru ya zamanto mutumin kirki mumini wataƙila ya zamanto malami ma har yana shiryar da al'umma to Allah maɗaukakin sarki ya ce ni na yafe masa tarku zartar masa da hukuncin kisa illal ladina tabu wa aslahu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwab min qabli an taqdiru alaihim fa inna allaha ghafurur rahim amma idan misali ya gudu ne ya bauɗe shi ke na sai ya zo ya faɗi a ruwa yadda ake ce ya yi mutuwan shahada ko shi ne tambayar eh yana nan a musulmin shi yana nan a muminin shi kuma ya yi mutuwan shahada kasancewar shi ya yi mutuwan shahada ba zai hana Allah cire mace haƙƙin shi ba tunda ka yi mutuwan shahada sai Allah ya ciro in ya ga dama ya maka ni'ima sai ya ciro daga rizabuwa nashi taskokin abin da ɗin shi sai ya biya maka wannan ran ya ce je ka wannan shine Allah fa'alu lima yuridu ne wasi'ul magfira e sharuɗantuba. tuba eh, in tsakaninka da Allah ne tubar sharuɗan guda uku ne in kuma tsakaninka da bayan Allah ne sharuɗan guda hudu ne ukun nan na wajen Allah da kuma ɗaya na farko in wajen Allah ne wa an ya turukal ma'asiyata shara'i na farko ka bar wannan saɓon lokacin da kake yi aka ce ne saɓo ne ba kyau maza maza a that very moment ka bashi na biyu annadamu alama fata ka riƙa nadama duk lokacin da ka tuna wai ni wani ni ne da nike shan giya kai amma na yi kai wai ni wani ni ne nike kaza ka riƙa kukan zuci kana nadama kana zubar da ƙwalla na uku wannadamu nadamu awanniyatu Allah ya'uda ila zambin fima baqiya alaihi min umrihi yayi niyya cewa ya daura niyya yayi azama a zuciyar shi cewa insha Allah har ya mutu ba zai sake aikata irin wannan zunubin ba wannan sune ne sharuɗa guda uku da aka nema in tsakanin bawa da mahaliccinsa ne in tsakanin bawa da bayin Allah ne mutu ya cuce su waɗannan sharuɗan uku sai na hudun wannan haƙƙin da ka ɗauka musu ka mayar shine nan ka bari ka bar ɗauke-ɗauke wa mutane kayansu kenan ka yi nadama ka yi niyya ba za ka sake yi ba da ka tattaro kayansu nan da kake ɗauka da ka da da shi ba zan ce na tuba daga taɓa kaza kaza ba ina zama a falo na tv da zan kunna na wani ne wayan da nake amfani da ita na wani ne kuma na san mai shi amma wai na tuba to sai in tattara waɗannan kayan in mayar musu wani wannan tibin na ofis ne da inda nake aiki ga shi nan wani ga wayarka wani ga kaza duk ya ya rarraba su in kuma abun abun na kuɗi ne ya gama cinye kuɗin ko bai da hanyar samu ya mayar wancan shine raddul mazalim raddul mazalim a maida abubuwa haƙoƙin mutane in babu kuma sai at-tahallul me at-tahallul ka je ka nemi afwa ka je ka nemi afa ne eh salamu alaikum kai na dauke ma salula ayi hakuri ko babu ita na sayar babban da halin biya ka yafe mun kawai in yana nan ka mayar in babu ka je ya yafe maka shine at-tahallul to shine na in wane ne ya mutu mai kayan eh to in suna nan sai ka kai magadan shi in ko baka san mutumin ba irin masu tare hanya su yi fashi da daddare su kwace dukiyar mutane baka san ma su waɗanne ne da daddare ne kawai sai ka je ka yi sadaka da su a da niyan Allah maɗaukakin sarki ya kai musu ladan saboda kamar yadda abin da suke faruwa yana yi wa mutum yana tafiya kawai a hanyar da sun hawa sun sauka ba sai a biye shi kuma sai a ce yana yanzu lokaci yanzu ba lokacin bayanin jihadi ba ne babi mai fadi ne mutum ya je ya kalli sharuɗan jihadi da dokokin jihadi da yadda ake jihadi a shari'ar musulunci littafi ne mai zaman kansa sai a wannan ba a irin nan za a tambaya ba ba da shi sannan tarawih ne a wani sallaci kan raka a hudu sai ya raka a hudu sai sannan ya fara wata mu ya sannan da sannan ya kawo hudu hmm. sai wasu mutane a kashe na ce shi wannan ya tabbata wannan babu wani abu amma wanda ya fi a riƙa yin bibbiyu ana sallamewa su ne wanda ya fi kenan a riƙa yin bibbiyu ana sallamewa amma wancan ɗin mala ba asa wanda ya ce mutum yana azumi su yi ji kamar amai sai da kusa da dai ke amma fitowa ya fi tashi tashi a kuma wani sai ya azumi shi a babu komai tunda ba abin da ya fito a wanda ce ya azumi ne sai da kwalli kwalli zai sanya zai sanya kwalli zai sanya eye drop zai sanya maganin kunne zai brush da makilin da koma da komai sai dai ya hankali amma kamar yadda nake faɗa a fikul maliki waɗannan abubuwan ba za ka yi su ba ana hanawa su kuma saboda kawai kare mutum daga kare da abin nan sakaci kawai amma duk malamai sun ba da fatawa wannan ya halatta mutum ya sanya su su kuma malikiya saboda saddu zari'ati ne kare mutum daga fadawa cikin abin nan tunda an yadda ka yi asiwaki da bishiya ai tana da ɗanɗano darbejiya ai yana da test yana da kumfa akwai wani irin asiwaki da ake kawo daga ƙasashen 'yar ɗin nan mai kumfa mai ɗaci ka gani shi ma ai yana da test na ɗaci kuma yana da kumfa me bambancin shi da toothpaste bai da bambanci sai dai yadda kake goge bakin a lokutan da ba na ramadana ba to yanzu kuma ka sassauta ka riƙa bi a hankali inda ramadana ne kawai wannan shi ne ba da wani ce musulmi ke bin liman sallah ya tabbatar cewa abin da yana bukatar kowai ita goma da ya gina sallah to ba da idan liman ya sanya ne zai kamar ne goma da kuma a idan liman ya sallame sai ka faɗakar da shi a shi ba wani yana bin liman sallah sai yake gani ya yi abin da ya shi ne sallah a'a duk duk rakkanuwan mamu kawai liman ya ɗauke masa rafkannuwan liman kuma ta shafe ka ko kai baka jawo ta ba ina fata an gane ko wannan shi ne wanda shi ba da mutum yi lokacin da ya raka da mai shafi sai ya manta da mai tafiya ba sai ya tashi da yi da kawo mutum sannan da ya tafiya ya yi sannan da ya yi a in kai mai haɗa. mai haɗa ukun ne da sallama ɗaya dama kana da niyyar wannan to idan ka mance da wancan tahiyan sai ka kawo sai ka yi ba'adi kawai a sai ka yi kabli a matsayin kayan ragi amma da biyu za ka yi ka sallame sai ka mance da tahiyan shafa'in wannan babu su wannan babu su sai ka sake su in kuma ka bar su to shi kenan dama na fila wani ce fara mutum da ke azumi sai kwanta da rana sai ya tashi da ya kwanta da azumi babu komai sai ya yi wanka abin da yake wajibi a kan shi kenan wani ce fara shi daga sai idan mutum ya yi istikhara sai ga wasu alamu a cikin wani ya zama istikhara eh to ba abun mamaki ba ne ba abun mamaki ba ne amma istikhara yawanci za ta ji a zuciyanka kana son wannan abun in abun positive ne istikhara shine ka ba Allah ya zaɓa maka mafi alheri a al'amarin da ka sa a gaba to idan abun alheri ne za ka ji kullum kana ƙara son abun a zuciyanka kuma kana samun confident da ƙarfin ƙarfi wajen abun nan wajen aikata shi amma in babu alheri wani sa kaga kullum abun yana fita daga zuciyanka ba ka san shi ba ka san shi ba ka san shi ko abun ya zo ta saƙinka ko ya zo ta wancan ɗin misali aure kake nema ka yi istikhara Allah baka in alheri ne wannan baiwar Allah da zaka aura kake nema Allah tabbatar in ba alheri bane Allah ya juya ka ya juya ta ya raba ka da ita to ka gani wataƙila sai a samu eh, in, in ba alherin bane sai a samu matsalan ta iya yarinyan wahe wani kakanta ko wani abin da ya fito ya ce san yadda ba san bai yadda da wani ba ko babar ta fito ta ke ta biga ƙasa ta ce san bai yadda ba ta yadda yarta ta auriwa ne ba to irin wannan karkata da jijiyan wuya matukan kana neman abu a wajen Allah sai ka kullum addu'arka ya Allah in alheri ne Allah ka tabbatar mu in ba alheri bane ya Allah ka kauda ni kullum addu'anka kenan sama da shekara ɗaya sai ka zo wannan abun yaƙi kawai ya cije ƙaƙa kuma sai ka nace sai an yi to ai tunda kaga abun yaki ka buga can an bullo an ki kawai da ka ci a'a to istikhara na ya wataƙila Allah ya karɓa kenan wannan hani shine mafi alheri ka rabu da abun kawai ka yi hakuri ina fata an gane don wani ya ce wani ne zai shigo ya mun kaza rana a tsaka ya nuna mun shi ya fi ni kuɗi sai na nuna mai a'a ai dama ka istikhara kace in ba alheri ba Allah ya raba ka da shi ya raba ka da shi wane ya dauke eh ka zo kuma ka ce zaka yi gaba da shi ka san menene Allah ya kare ka daga gare shi eh waɗansu sai su istikara su zo su nacewa abun kuma wai ya kiwa amma ya rika nacewa to ka daina istikaran kawai eh saboda haka duk irin wannan in muka gane wallahi mutum yana cikin natsuwa da kwanciyar hankali ban samu ba eh dama na istikhara shi yafi alheri shikenan kar kai gaba da wani ka rubuto eh, to irin ƙananan yaran nan masu rike kur'ani sai a nuna musu su daina ɗaga shi su daina abu na kai wannan littafi fa babba ne yana da daraja ga yadda ake rike shi kaji ka nuna musu ba sai an yi alwala

za su daina insha Allah tabaraka ta'ala na farko shi alqur'ani yana da ka'idoji yayin da ake karanta shi Allah ya ce yayin da ake karanta alqur'ani ku shuru ku saurara gaba daya hankalinku da tunaninku da attention ɗinku ya koma kan qur'ani sannan wa an situ ku yi shiru la'allakum to anan ne za ku samu rahaman Allah amma mutum ba abun mamaki ba ne kuma yana ciki din ya ji wata kira ta lalura dama ya sa wayan shi a misali a vibration sai ya ji wayan ta kada ya ga kira ne mai muhimmanci ko ni al'amari ne na lalura ya koma gefe ya yi magana wannan duka abu ne mai abin nan amma masu sa iphone kuma allah ne ya san me suke ji ka zo jin tafsiri kuma ka toshe kunnan da wani abu ko suna ji haka oho Allah ubangiji ya samu dace gaba ɗaya. Na? a suwa ya za su a'a kawai mutum kawai ya yi abin nan tsakanin shi da Allah kawai kira ce ta lalura ta abin nan muhimmi ya mutu ya ɗan koma kefe ya amsa ya da wannan ba za a ce an hana shi ina fata an gane amma ya buɗe ƙaran ya buɗe abin nan eh, volume abin eh, ringitom ya yi rika ƙara ya damu jama'a wannan shine ba za a ba za a shirya da masu yin haka ba ina fata an gane kowa ya yi ya yi kyakkyawar mu'amala a wannan waje mai albarka ni ma haka dukkan musa juna kawai اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين